Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Sunana Abdulkarim Ɗanyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly uh, Sakatare General na Christian Solidarity Forum. Sunana CSP Sani Baba Inna. ofisin kakan irin na 'yan sanda na abuja sunana maryam mamman nasir ni ce shugaban kungiyar nan ta arewa initiative the way forward sunana yakubu sa'idu shugaban hausa fulani haɗaka fct sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa ministan sadarwa da isa ali ibrahim fantani Tuni aka ce maganin mantuwa. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara kawo muku musayar miyau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Hajiya Maryam Mamman Nasir shugabar kungiyar Arewa The Way Forward Initiative tana kan bayani kenan lokaci ya kwace mana inda kuma zamu mu dosa kenan yau. Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka. ba daidai bane ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi a kan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga kano nake ya fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun ƙi sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga naija ne daga ina ne duk an zo an zubar mana su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shidda wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa 'ya'yanmu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne zaka ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe za ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya yake ba in ka ga ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban Addinin sa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniya na an san an yi wannan abu ba daidai aka yi ba maryam zan iya cewa kusan wannan shi yake sa najeriya ake ganin shi an ƙara dagewa wajen haɗa kan kasar ya zama najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya kuma ba kamanta ba wani yaro da aka kawo misalinsa yunusa yalo ina jin yanzu ma yana daure kamar an ce ya sato ta yi. ya kawo ta kano ina jin har ruwa ma suka samu eh, wannan abun watakila shi yasa eh, ba mamaki hajjia maryam take cewa inda eh, daga kudu ne aka sato ni na ganin ba lalle haka bane kowa yana da iko yi magana a ƙasar nan idan aka yi masa abu ba daidai ba ya fito ya yi magana babu maganan wani bambanci illa iyaka mutum baya son yin magana ne sai ya yi shiru amma kowa yana da yanci a tsarin mulkin najeriya in aka yi masa abu ba daidai ba ya ce an min abu ba daidai ba shi wannan yalo din nan kusan an yi allah wadai da abin da ya aikata saboda ba daidai ba ne a dai a ɗauko 'yar mutane ba tare da sanin iyayenta ba ko da ma ta yadda ta bar addini nata ya kamata iyayenta sun san inda take sun yadda sun aurar da ita tukuna ga wani mutum ba mutum ya sheko da gudu da wata yarinya ya dawo da ita wani waje ba amma ba su samu ya zoli lokacin da wannan abun ya faru me kuka faɗa ne a lokacin ai mu ma mun ba da goyon baya a hukunta wannan yaron domin wannan abun criminality ne kar a ɗauki abin da aka yi na mutum ya ji aikata tsiya sai a ce a za a makale ko kuma a sa a cikin addini to matsalar muke da shi kenan ko a kawo kabilanci ko wani abu mutum da ya aikata laifi a ɗauke shi wanda ya aikata laifi a hukunta shi inda ya kamata amma da yawa abubuwan ke faru ba yin komai ne irin abun yake samu ci gaba inda an doke mataki kamar na wannan yaron gaske an doke mataki amma su irin irin su irin suna nan da yawa wanda ake barin su so a doke mataki mai tsanani duk wanda aka same shi aikata irin kamar wanda aka ce na aka je aka same su aka san anyamarin nan ya kamata gwamnati ta doke mataki domin in ba doke mataki ba irin wayannan mutane za su kama tashin hankali kwarai to bari mu koma wajen igwe martins wanda kusan na san dan gogor ne mai kamfen ɗin zaman lafiya igu abin da ya sa muke so ka yi jawabi don na san wasu na ga suna maganan cewa 'yan kabilar ibo ne suke sace hausawa suna zuwa suna canza har da wata yarinya mai da ita ciwo ma ake mata eh, mata aski ta koma kamar kan maza to watakila wannan abun ya damu wasu mutane shin wannan abun abu ne wanda ibo suka amince da shi cewa za a iya ɗauko wani yaro a karɓe shi inda ma yaran ma suka yi sa'a da ba kashe su aka yi ba <laughs> wasu ma har makaranta aka sa su watakila a can jihar nan din ya za ka ce igwe ranka daidai na gode um, za ku yi hakuri ku lalaba da hausa na eh, saboda na san ba zan yi kamar da malam yana ta yi sacin yara ko kristian ne ko muslim ne a hannun a gaban allah ba daidai ba kuma muna so mu inda za mu yi mu bi mu bi da gaske ba a kasan da ba a barayi abin da ya kamata mu sani ba garin da ba a barayi now an sace yanzu an sace yaran daga kano zuwa anambra inda anyị yi bincike sosai da hannun ɗan arewa a ciki da hannun ɗan ibo a ciki kuma ya kamata a yi tambayoyi sosai abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan taro sai kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.